Shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Dede ne ya bayyana ɗaukan matakin dakatar da karɓar fasfo ɗin domin warware wasu matsaloli da ake fuskanta. Shi wannan fasfo ɗin mai suna e-passport a turanci shine irin fasfo ɗin zamani wanda za a haɗa shi da lambar zama ɗan ƙasa da kuma lambar ajiyan kuɗi a banki kuma ya bambanta da wanda aka saba yi da takarda. Abin da ya ɗauki hankali a wannan sabon fasfo ɗin shine guda ɗaya ake yi, ba za a iya sauya shi ko kuma a yi angulu da kan zabo da shi ba. A nan Muhammad Baban Dede, wanda shine shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa ya yi ƙarin haske akan wannan sabon fasfo. Shekarar ta wuce gwamnatin muhammadu buhari ta ce ya za a yi amfani da abu shekara goma ba a samu gyara ba mai girma muhammadu buhari ce ya kamata a duba fasfo a ƙara masa inganci to muka duba wannan sai muka yi kuma wani enhanced passport wato shi e passport mai daraja an ƙara masa daraja to darajar da aka ƙara masa shine bayan da muna ɗaukar yan yatsu biyu da hannun ɗan yatsan dangwale da na manuni manuni shine ɗan yatsa da ake nuna yawwa manuniya da kuma babban ɗan yatsa ta shi kaɗai muke ɗauka to yanzu alhamdulillah sai an ɗau yatsu goma saboda da aka yi ɗan hikima sai wasu sa wasu yan yatsun daban su samu wani password to yanzu yatsu goma muke dauka na biyu me yasa ya zama enhance da akwai leda ake sa a kulle hoton ka ai laminating to yanzu ya wuce haka yanzu polycarbonate ne za ka kaman kwali ne wanda ba dama ka bude shi yau mun hada shi da kuma takardar izinin dan zama kasa alhamdulillah yanzu ne ake kokari ai akan ah, drag tukin takardar izinin tuki yanzu ne ake so a kokari akan wayar talfo mu muka fara shekara ta wuce muka fara wannan to wannan shine enhanced passport ko muka kara ya zama shekara goma da dan kasa yaka riƙe passport shekara biyar muka ce a'a passport ta zama shekara goma saboda karka dawo mana da wuri muka kara girman pejin passport da biyu zuwa sittin da hudu. to kin ga wannan su ne ake kira enhanced passport saboda mun kara masa daraja mun kara kare shi daga barna kuma mun kara masa shekaru saboda mutane su wadata da shi Ganin cewa waɗannan matakan kan da garki da aka yi a wannan fasfo ɗin an yi su domin taimakawa inganta tsaro a ƙasa. Ƙwararre a kimiyyar tsaro da diflomasiyar ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya bayyana ra'ayinsa. Wani hanzari ba gudu ba, ai yanda abin yake faruwa mafi yawanci wasu bara gurbin ɓata garin ma'aikatan cikin gida na hukumar su ne ake ɗaukar kuɗaɗe ana bawa kuɗaɗen da suka saba wato hankali domin samarwa waɗanda suke marasa gaskiya kariya da hanyar sama musu da wata takarda irin wannan bayan cewar suna da wata yadda za su rika amfani da dabaru daban-daban wanda wannan wani abu ne mai matukar wahala to in kuwa an yi tsari irin wanda ake tunanin za a yi a haɗa lambar zama ɗan ƙasa da lambar akawun na banki da kuma wato ita lamba ta wannan fasfo da ake magana to in Allah ya da wannan zai taimaka a samu wannan kariya kuma a kai ga gaci daga yanzu har ɗaya ga watan gobe ofisoshin shige da fice ba za su karɓi sabbin aikace-aikace ba har sai an gama rarraba fasfo sama da dubu ɗari da tamanin ɗin da aka samu samu izinin ba da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.